من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin askari fatahul jawar shahi na 391 muna cikin magana akan abin da shahi wato alƙalanci mun kwana inda malam yake cewa wa yuqaddimul asbaka an gabatar da wanda ya rigaya idan yan ƙara sun ka zo kotu bakaru yana ƙara amur muhammadu yana ƙara khalidu to duka sun kawo ƙara ranar narba shi bakaru shi ya kawo ƙara ƙarfe goma sha yana ƙara zaidu shi ko muhammadu ya kawo ƙara goma sha ɗaya da rabi yana kara karidu to idan kotu ta zauna alƙali zai gabatar da bakau a yi musu shari'a sai su wuce sai huɗa akwai wani abu wanda ka ɓaci cikin abin da aka da'awa to sai a saki a zubaku sai a kama wannan domin a muhimmantar da dukiya ka lalace don maslaha a haka nan idan masu ƙara wato suka zo suka rikice ga alƙali wannan na da aushe ƙara magana da aushe ƙara kuma kowa magana ta tana cizon ta wani to nan alƙali an ce shi waƙe su wanda ya rigaya to shi za a fara gabata a ce shi ne mai ƙara eh fa'inista wau in sun ka daidaitu da zakkuwa lokaci guda kuma bil qur'ati wannan sai a musu kuri'a sai a samu takarda a rubuta a sa cikin bidaka da sunan wanda ya gabata da sunan da jinkirta wanda duk ɗauko wanda ya gabata sai shi zan shine ne abin nan mun gane karatu in ta'adda a haduhuma idan mai ƙara da wanda an kai ƙara wani tsallaka wani iyaka ana cikin magana bahasi sai ya zagai ko mai magana wadda ka muna nashi ya samu aibi haƙashin rayuwa ce au ƙala ma ya karahu ko ya faɗa mai abin da bai so to wal adabul amsal fi alƙali ya mai ladabin da ya dace da shi kuma ya fi min al'ahu daga yafi mai wala ya gadubu kada alƙali shi hukushi li domin magana ɗan ƙara da ya ce mai ittaqillaha ya qadi ittaqillaha fi amri ya qadi ya kai alƙali ka ji tsoron al'amari na ka ji tsoron Allah ga al'amari na to abinda abisa gare shi na shi alkali sai ce razaqanillahu wa iyyaka taqwa Allah ya azikita ni da ne ka jin tsoro ne muna tare wa in lam ya'rif lugatahu wato idan shi alƙali bai san lugar wanda ya ƙara ba ko wanda an kai ƙara to wal mazhabu abinda an mazhaba abinda imamu na malik ya fahimtu almajirai ne suka yi tawaturi kai ne annahu jimu lahu adalani to sai a sa adalai guda du abinda ya faɗa su maimaita ma alƙali su yi tahinta domin an sa adalai guda yi ba a sa matsala to ka san galibin kauli bai taba zama guda ba sai an samu du akwai ana yana yana ana samun hilafa warawa ashab malam ashab ya ruwaito wani mawazi da malam dan mawazi shi wannan malami dan mawazi ka san hamu da wani yawa shagi eh jaza alwahid yake guda isa adali guda <laughs> ya isa ya tarjama ah, domin shi abinda abinda an fahimta tai tarjama habari ba da labari na wahidu yujzu fi babil habar wa sunana aula inda kulli bi nazar eh muna tare to in an kai kara ga kotu shi alƙali ƙa'ida wala yukhallafa hatta tazutul huldatu kada alƙali ya sai hulɗa ta tabbata haka ɗaya don mutum ya ce yana bin wani wani abu ko akwai kaza tsakanin mu da shi shikenan kai alƙali kawai ka ce sai sharanci a'a magana a sa rantsuwa sai an tabbatar da ni a alaƙar su ta hulɗa ah, yanzu idan mutumin da annan zaune jigai ƙarar mutumin da akan giwa ya ce yana biyu ne ba shi kuma ba a taɓa ganin gida ne ba taɓa haɗuwa ba haka ɗaya eh, alƙali ka sashi ƙara eh, ka sashi rantsuwa a'a a tabbatar da shi ni an mu'amala da suke tsakaninsu kamar barunji da mai kamun kiwi ya ce ya ɗauke nama ne ya sai bai ba shi kuɗi ba gaskiya na eh, gaskiya na magana nan to kaga wannan gaskiya <laughs> <laughs> to mu zo karatu bai na mako illa an ya kuna gari bai ni sai yadda za a hwatsa suka gari baƙi na suka yi ƙar guda guda ya ƙar guda ko tuki na biyu ne ba shi don an ce wal malu ma'a ko ba kan kace ba wa hal sai fi bi ma shi zai ma ya dulbuhu wa hal asalun asalin sama, eh, amma wal malu ma'a so mu zo walaysa lahu wala gairi na naqd hukumin ya alƙali ya riga ya hukunci to bai samu gare ba shi alƙali ko bai samu ga wani alƙali wanda ba shi ba in yanzu kwanta hukuncin da alƙali ya yi ya ya riga ya hukunci ya ibrani ne to ko da wani ya gadi kotun sai dai sai da matsala inda iske ta amma bibiyar wani hukuncin da an kai walwale bai samu nashi ba ko da ko gaba aka tafi wuce ko ko da a fil kai illa an yakuna illa an yukhalifa qadi'an hmm? illa an yukhalifa qadi'an sai da sa'a manasi qadi alƙali ya zo a hukunci amma ya sa'a manasi wanda an yankake, wanda a hujja tabbatata in an kai afil san wani afil ana ana kwance hukunci ne awai kuna jauran ko ku alƙalin hukuncin da zalunci na yi to wannan ya aka hukuncin nan gaba ana taɓa shi muna tare wala ya hakum wa inda hu shakkun ka alƙalin shi yi hukunci alhali ya zama akwai shakka gunsa au taraddudun ko taraddudi in alƙali na shakka ko yana taraddudi kashe hukunci domin idan akwai shakka ko akwai taraddudi abinda addasa gare shi nan shi ta sama malamai wajen fahimtar nasu yake da shakka ko wajen fahimtar nasu yake da taraddudi to ta sama malamai amma wajen mu'amalar jama'a wadda aka kama wadda a gaba ne yake da shakka to yi kira sulhu ne lamarin abin nan zakaki yana cewa وفي ذلك فرع ودلب النفس وفهما وبعد حصول الفهم قد أن تفصلا وإلا همر بالسلح كالخوف من تفاقم أمر إن كان بين ذوي الأولى in ula ana ana ana tsoron tafaqqum amri tsakanin zawul ula manyan gari to ba a yi musu hukunci sulhu akai kama a ce da alkalin gari da sarki suna jirani ko da wani babban gida da wani babban gida cikin gari ana jayayya to ba a hukunci sulhu akai ko tsakanin wani babban malamin cikin gari da sarkin gari ana ana jayayya to ko an kai ƙara kotu sulhu akai musu domin kowa na da mabiya hmm. eh za a gari ƙiyayya to mu zo shuyuhul mazhabi mallaman mazhaba wata sun haɗa kai alaƙa an na a hu eh, shi ya ƙara hu wata nufa ce ya alaƙan na ƙada alhususi ƙada babu hudin nan ga wata babu ba'udin nan da alif eh. lalle sun haɗa kan cewa alaƙan na ƙada a hu cewa hukuncin alƙali bil ce ya buɗe abu wani kalal amlaki ko cire mallaka daga wani ya mai mawa ne? su sun haɗa kansu ce hukumin hukumci na in ma ya zama addilan in ma ya zama jauna amma dai hukumci na yi shi amma muna tare walau rufi a ilayya amurun da an ɗaukaka al'amari an kai ma kotu an kai ma alƙali muktalahu fi wanda an ka saba cikin shi wannan al'amarin al'amari na wanda yake akwai hilafa cikinsa sai an ka ɗauko an kai ma alƙali muna tare da kuwa ina misali ka nikahin uƙida kamar auren da an haƙulla da gayar wali ba da wali ba an ƙulla aure ba da wali ba matsalar da aka kai ma alƙali shi fa a ƙara sai ta matasai sai ya daga daga masabin malik da shafi'i da Imam ahmad bin hanbali sai kowa ga masabin Imam abu hanifa sai tabbatar da shi qala ibnu qasim ibnu qasim ya ce huwa kal hukumi shi ma kamar hukunci ne in dai alƙali ya tabbata sai wa qala ibnu majishuna malam dan majishuna yace laysa bi hukumi wannan ba hukunci na ba saboda haka yan an ka ɗauki aka kai shi gaba ana buɗe shi in wani alƙalin zo na aka kamai ƙara yana iya taɓa yana iya cigaba da shari'a duk abin da ya zama hukunci na alƙalin ya riga yi to in ba gaba aka kai shi ba aka kwanta in an ka aji shi nan fayil ɗi na kotu to wani alƙali ya hawo na bai kwanta hukuncin nan shi a magana gargajiya na yi wani nan kotu wannan eh. ya kaɗan sai dai a kai ma manya in sun ga zalunci nasu su in an riga an yi an yi sai an ga jauri na ko kuma kamar da mun kwaɗin dinga yanzu ba wanga ya ce hukunci na ya wanga ce ba hukunci na ba to wanga da aka ce ba hukunci na ba in sun kasa kara yana iya kuma taɓa eh. eh? amma kamance cewa illa an yi khalifa ƙadi'an Nice baka ji karatun mu na baya ba? Illa an yi khalifa ƙadi'an. In ya fi sawa makaɗi ya yi hukunci da izin nasi, ana kashe shi. Cewa mace na da izinin ta aurar da kanta ko ba da waliyinta ba tana iya ba da kanta don ta mallaki hankalin kanta. Ai malamai su ɗauke ta bata ce ba su.

to ai ba mai ikon saba wato hukuncin alƙali da bai yake da fatawa malamin fatawa in ka tayi maka fatawa in ka gada ma sai ka bijiri da kai da Allah amma alƙali in ka ce baka yarda sai ce a daure mi hashe yadda ilzami shi kai shi in ba in ba ilzami in ba Allah bidin magana zama lahiya na'am haka eh shi na ayan muka magana nan eh shi na sun ka ce eh, kai shi na sun ka ce da an ɗauko alamari aka kawo gare mu salahun fihi sai misali ce kani kahin uƙida bigayar waliyin masalan fa aqarrahu kuna jin magana kyau qala ibnu qasim huwa kal hukumi kana jin magana ga wa qala ibnu majishun laysa bi hukumi to mahi yawan malamai gaba ɗaya wurin da majishun su don kenan an yi armin babu wali wala nikaha eh to ko shi wata aya daga wasu ahad eh, eh. to mu tai karatu eh, to mu zo an gane magana, ina muke walau lam yakun minhu ko da ko bai zama ga alƙali illa mujarradu qawli sai magana ta tsirance la ujuzu ban zarta sai ban halatta sai haka dai ya basu min gairi qasdi fasin kun bai ne bude shi ba to wala su mai ba kunci na ba matsala ta ga tanan in an a ai karata ana kuma kara muna tare da kowa to wala ya azul bi mautul wali ba mun ce bihi alqali qalil salibu ba ita baya bayana ko to yanzu alqali da sai sa wasu masu ta hakim gehe yace kai tsaya na wajen marayi kai tsaya na wajen wasiya kai tsaya na wurin kaza duk abin da aka kama ku hukunci in ku hukunci ku kamin da zan rubuta kin din ni ne ya da ilmin su to sai wanga alƙalin sai an kai sai wanga alƙalin da ya ba waɗanga dama sai aka kai shi to a in an hisa shi waɗanga duk sun hita amma in shi wanga alƙalin da ya sa waɗanga rasa an ka da wali wanda a gaba ne to shi bai fita ba don so wali eh shi na wali hmm. bi la alqabi yasu ashe nan gaba amma su a kana alkali da ya sa wasu su mai mishi ga wasu geffa to shi aka ya sai to wa innahu ya azli bi mautihi ko eh, wa azlihi waɗannan da ya sa gefa suna hita da mutuwa ko da mauti da mutuwa ta yi azumi ko an tube shi ko tube shi an kai ko mutuwa da suna hita waɗu wurin fiski ko ku in jawa <laughs> akwai aiki haka nan in fasikin alƙalai bu ya keto in alƙalai yana bisa kujerar alƙalin ce zan fasiki ya hita alƙali Mm-hmm. <laughs> fa innahu ya azilu bi mautihi wa azlihi wa duru fiski Allah sauƙaƙa wa ƙara azbahu muna tare da kuwa amma imamu azban ga yace la ya azulu bai hita ba bal ya ji ba wajibi na da sai kenan lahiya ko mamawa wanda a gaba ne wai zai shakahu nasu idan shi alƙalin mutane na kai ƙara ta wurin wali suna shi alƙalin ne ya muna kaza ya muna kaza ya muna kaza to kada ɗaya eh, kada wali ya ɗauki ƙarar da suka yi mai ya hukunta alƙalin nan nazara ya duba nazara alwali ko wali ya duba fa in kana salihan zahir al'adalati aqarrahu domin in mutum na mutumin kirki miyagun iya suna kai ƙara kai kirki ne bai musu don haka in haka na in ya duba ya ga mutumin kirki na mai bayyana na adalci ya bashi nan ƙarar su katta tafi wa illa in ko ya zama wanda sun kace haka na azal hutu da shi eh? a'a ai ko garin da kare wali na ga alƙalai mu ba kasa an kai ba ai saurara ka jiya wali sarki musulmi fi awali wanda iko duka gaba ɗai izgaran da ka daga alƙalai gwamna bai ihe da alƙali yanzu bai kasa ana sun kai su don haka sai durma da hari kai fadara saboda haka um, gidan sarki musulmi su ada alƙalanci su ada limanci duk gaba ɗai su ada shi da aiki musu ya sai an kasa kasa to yanzu kuma da wasu miyagun ɗiya sun ta sun kwace abin sai sun kamar su a ina to sa gani eh to mu tahi ina muke illa Allah ya ji da gayar Hussein da zanga shi fa ana yawan ka kara ta tafi da amma kuma ya an sai babu wani sai a zauna haka nan sai bai ba a shari'a saboda haka ma hucewa ai da da kaza kuma a a ai da abin nan da tilin kuma baki baki <laughs> eh. wa hukumu kuma hukunci ne shi alƙalin la ya yurul badila bai ya daukar da bai ya ɗaukar da ƙarya ya juya ta mace ta gaskiya ya ɗauki gaskiya mace ta ƙarya wala ya yillu haraman hukuncin alƙali bai halatar da abin da haram wala ya harumu halalan kuma bai haramtar da abin da an halatta to in haka nan na cikin zaki ali amma mana a wurin Allah ke eh a wurin tsakanin da Allah <laughs> na in haka to ba ka gana amana ta yanzu aka sa liman gaba ba da sallah in liman ya banna cikin ka sani mm. da tsakanin da Allah eh. ai limami na ga shari'a ko ba limami na ba kowa لأن الخلائق ya ما ظهر والله يحكم ما غاب ويجوز تحكيم yana halatta kuma tahkim a ce an an nada ku ga mas'ala kaza ku sai ku binciko ta ku hukunci ba na yi haka arme ba wanda zama ma haka kuma ya lizinta abin sun kai hukunci da shi abin da sun kai wa in khalafa qadi al balad ko da su a alƙalin gari eh eh aw wato ita shari'a tana nan inda wata take mutane na son kalalaci hmm, to Allah ya saukar saurara